وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkam da sake haduwa wannan yammaci ta ranar juma'a yau sha uku ga watan zulqa'ada hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyar shekara ta da da ashirin shida wannan shine darasinmu na hudu a cikin daular littafin tafsirin suratul fatiha wanda kamar yadda na faɗa darasi ne na hudu za mu tashi a shafi na talatin da uku ko farko inda mala ya ce tafsirin suratul fatiha mala ya bayani ka abin da ya shafi isti'aza da basmala da shimfiɗa game da ita kanta sura ɗin to yau za mu tashi akan tafsirin ita sura na so a ce muna da yalwar lokaci mu karanta ayoyin aji kuma a karanta bayan karatunmu amma insha Allah darasinmu na gaba za mu haka saboda ya zamto akwai gyare-gyare tana daga cikin surorin da gashi dai duk da muhimmancinta amma da yawa ana kuskure wurin karatun suratul fatiha kwarai da gaske wanda wannan yana jawo canza ma'anoni ko lalata karatun alkur'ani din kansa malaka tafsiru suratul fatiha fashin bakin abinda suratul fatiha ta kunsa Allah ta'ala ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai al'alamin jam'i ne na al'alam naka ce al'alam kuma kullu ma walla. duk abinda ba Allah ba to sunan shi alam to duk abinda ba Allah ba mun ji ma'anar rabbu shine Allah wanda ya halicci abun yake juya shi yake sarrafa shi yanda ya so kuma yake kashewa yake rayawa yake azurtawa ar-rahman wanda yake da gamsasshiyar rahamar da ta shafi kowa da komai ar-rahim kuma yake da tausayi da jin kai wanda ya keɓance ma muminai a ranar alkiyama za ku ji fashin ɗaya bayan ɗaya wannan yana muku tarjama ne malik yawmiddin shine malik mamallakin yawmiddin ranar sakamako ranar da zai tawo da kowa cikin rayuwa don ya kwashi abin da ya aikata na alkhairi ko sharri ita ce ranar alkiyama iyaka na abudu kai kadai muke bauta ma gare ka kadai muke bauta wa iyaka Sa'in, kuma kai kadai muke neman taimakonka kamar yadda kai kadai muke bauta ma kuma taimako ma naka kadai muke nema ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu siratal mustaqim tafarki wanda take madaidaiciya wacce ce ita Allah ta lace siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su wanda ka cika ni'imar ka a gare su ya Allah ka samu a cikin su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba mu ji suwaye yi fushi da su wala dallin ba kuma batattu ba mu ji suwane ne batattu din to wannan tarjaman abinda suratul fatiha ta kunsa kenan na fashin baki na ba ni baki in baka fari to sai al-ma'anil ijmali malamai suka ce abinda ta kunsa a dunkule wani sako ne dunkulallen sakon da ke cikin suratul fatiha suka ce abinda ke cikin ta a dunkule shine yukhbirullahu ta'ala ibadahu Allah subhanahu wata'ala ne yake bada labari ga bayinsa menene labarin bi annal hamdal kamil da cewa lallai cikakkiyar godiya mustahaqqul lahu wahdahu shi kadai ta cancance shi banda waninsa saboda duk wanda zai maka wani abu bai kai abinda da Allah ya maka ba kuma duk wanda zai maka wani abu sai da yardan Allah ma ya iya yi maka kuma duk abin da ya maka ma na Allah ne ya san mishi shi ma ya san maka wa yurshiduhum sannan Allah ta'ala yana nuna sadda bayi a cikin suratul fatiha bima akhbara dangane da abin da ya bada labari labarin nan da ya bada a yana shiryar da mu ila zuwa ga mu kasance an nusnu alaihi mu yi godiya a gare shi tunda abin da ya mana na ni'ima ne to mu gode masa wa yumajjiduhu kuma bayin nan su girmama shi wa yahmaduhu kuma su gode masa bi jami'il mahamidi da dukkan abin da ake gode ma Allah da shi ana gode ma Allah a zuci ana gode ma Allah da furuci ana gode ma Allah da aiki haka ne in Allah ya ba mutum dukiya fitar da zakka ya yi abu na wajibi in yi sadaka ya gode ma Allah kan ni'imar ko dukkan nau'in godiya da ake ma Allah allati la yastahiquha illa huwa wanda ba wanda dama ya dace ya cancanci wannan godiyar idan ba Allah ba zurrahma domin shine ma abocin rahama wal mulk kuma shi ya mallaki kowa da komai komai nashi ne kama Hun, kaman yadda har wayo suratul fatiha nan take nuna sadda bayi subhanahu Allah ɗaukin sarki yake nuna sadda bayinsa ila ifradihi akan lalle tabbatar sun kadaita shi bil ibadati da bauta wal isti'ana kuma in za su nemi taimako su nema a wurin shi na sha maimaita muku ko wata zaki nemi abu wurin ta ko wani ki fara roƙon Allah Allah ya baki in ya so ma sai ya baki ta hannu wanda baki tsammani kuma ya baki fiye da yanda ma kike tsammani din wa talabul hidayati minhu wahdahu kuma har wayo suratul fatiha tana nuna shemu zuwa ga mu nemi shiriya a wurin Allah shi shi kadai li wadiha wannan suran ta koyar da mu haka ta wata hanya wanda hanyar asarari take kowa yana gane ta allati la ila ila menene e wijaja fiha wanda babu karkacewa a ciki duk bayananta a fili yake da za a ce ki tashi ki addu'a kawai sai ki tashi ki karanta suratul fatiha ki zauna to kin gama addu'a kin gama duk abin da bawa ke nema to wannan babu karkacewa a cikin abin da Allah ya faɗa na suratul fatiha mun fahimci abin da ke cikinta shine tariqal ladina an'ama alaihim hanyar waɗanda Allah ya ni'ima a gare su la tariqal yahud ba hanyar yahudawa ba al alaihim wanda su tuni Allah ya fushi da su wala tariqal nasara kuma ba ta farki hanya irin na kiristoci ba ad wanda suke batattu ne su to wannan shine abin da ta kunsa a taƙaice. in kin fahimci wannan kin fahimci saƙon da ke cikin suratul fatiha a tsuke a tattare a wuri ɗaya to sai garibul kalimat kalmomin da suka zo a cikin suran wanda suke bukata a yi miki bayani ki fahimce su don kake musu gurguwan fahimta bakin kalmomin da ke cikin suratul fatiha na farko ta ce hamdu a rabbi don mun san alhamdu mun san mai alhamdu mun san wane ne allahu to menene kuma wane ne menene rabbu malamai suka ce rabu idan aka ce rabu abinda ake nufi a sayid wanda yake shugaba Allah shi ne shugaban kowa da komai wal malik sannan a lokaci guda bayan shugaban ne kuma shi mamallaki ne wal muslih kuma shine yake jatta komai yanzu ya saukar da ruwan sama ya fitar da tsirrai ya ba ku yanayin da zai daidai da ku in zafi ya tsanani ya saukar muku da ruwa in an kai matakin kaza ya ba ku kaza in kun gaji ya sako da dare ku huta waje allan laila libasa in kun huta da safe ya tashe ku kuje ku nema waje allan nahara ma'asha shi ne wannan kenan wal shi ke gyara duk abin da ya ɓaci kuma shi ne ya san me ya dace da ɗan adam Allah kai mana rahama wasahib kuma shi ne ma'aboci duk wani abu nasa ne in ya jibinci mutum mutum ya ci nasara in ya kware ma mutum baya to mutum ya halaka walmurabbi kuma Allah shi ke raino ba wanda ne saran da aka sa shi a cikin mahaifiyansa kun gane ko ba wanda ya san yanda san yake ci a cikin mahaifiyarsa ba wanda ya san ma kai ka taso ne ka ganka shi ya raine ka alwal khaliq kuma shi ya halitta da can babu mu sai samar da mu al'ata alal al-insani hinun min ad-dahr lam yakun mene shi al wal ma'bud kuma rabbun nan ta kunshi ma'anan al-ma'bud wanda ake bauta ma tunda duk shi ke da wancan to dole a bi shi wa asluhu asalin abin da ake nufi da rabbu shine islahu shay gyaruwan getta wani abu a getta shi ya kyau ya fita tsaf wal qiyamu alaihi da kuma tsayuwa a kansa a gyara abu kuma a tsayu a kansa ba komai haka in ba Allah ba to sai kalma ta biyu wadda take bukatan ai bayani a ta shine as-sirat saboda in aka ce as-sirat mun sa akwai sirati na menene na saman wutan jahannama ko to ita ake nufi a fatiha aka ce as-siratu ma'anahu at-tariq sirat ladina siratin waɗanda kai ni'ima a kansu a gare su sai zama mene hanyar waɗanda kai ni'ima a kansu ka nuna shemu ka ba mu fahimtar hanyar wanda kake so ka yadda da su kuma ka taimake mu akai kai ku ba ku da littafan ne sai ɗauke-ɗauke tafsirul ayat sai tafsirin ayoyin da ke cikin suran aya ta farko dama mun san yawan ayoyinta Allah da kanshi ya faɗa mun faɗa a baya kuntuna nawa ne ayoyin suratul fatiha guda bakwai ne a ina muka same su suratul hijri walaqad atainaka sab'an min al-masani to ta farko Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai me ake nufi da wannan Malamin suka ce haza khabarun min Allah azza wa jal wannan labari ne daga Allah mai girma da daukaka fihi wanda a cikin abin da ya faɗa din nan hamida nafsuhu Allah ta'ala ya gode ma kansa godiya ta ci kamala eh godiyan da ba wata godiyan da ta kaita kuma Allah ka gode mana kun sa Allah yana gode ma mutane eh in Allah ya gode aljanna direct mana eh inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'ikum mashkura Allahu sa muna da rabo ya Allah hamida nafsahu alkarima Allah ya gode ma ransa mai karamci Allah ya cancanci haka Allah mu ma mun gode maka godiyarka mun biyo baya tamu da ifiyar godiyar da taka wanda take da kamala ya Allah Allah ka ji kanmu da rahama wa fi a cikin abinda wannan godiya na Allah ko ya kunsa akwai irshadul li'ibadihi Allah yana nuni da wa'azi zuwa ga bayinsa bi an yahmaduhu akan su gode maza, jama'a ku ce alhamdulillah Yawwa mu cika abin da Allah ya ce bi an yahmaduhu su gode ma Allah subhanahu wanda yake tsarki ya tabbata gare shi ba a jingina masa ɗa ko mata ko jika wa ta'ala kuma ya ɗaukaka babu wanda ya kai shi sai na biyu alhamdulillah kalman alhamdulillah da ta zuwa ayan ai abin nufi jami'ul mahamidi dukkan wasu ababen godiya lil sun tabbata ga wanda wanda ake bauta masa tabaraka wa ta'ala mai yawan alkhairai kuma madaukaki la yastahiquha babu wani wanda ya cancanci wannan godiyar illa huwa wahdahu subhanahu face sai Allah shi shi kadai tsarki ya tabbata a gare shi wa huwa hamdun wannan godiya ko ta suratul fatiha ta alhamdulillahi godiya ce da'imun wanda take tutur akwai ta tana nan daram mustamirrun kuma za ta ci gaba da wanzuwa ko da bayan ba mana walhamdu idan aka ce alhamdu kuwa kuwa wasful mahmud shine siffanta wanda aka gode mishi subhanahu wanda tsarki ya tabbata gare shi bil kamal da kamala siffanta shi wanda aka gode ma da kamala siffanta Allah da kamala ba kuma siffanta shi kadai ba idan kika ce alhamdu ma'a mahabbatihi tare da san shi kun fahimta wani zai iya maka godiya don yana tsoronka wani dai ma godiya ne don kar a ce kar a yi ma sharri kun san wani har kyauta yana yi saboda ya guje ma sharrin mutane ko a to shi Allah ana gode mai tare da san shi wa ta'zimihi da girmama shi jalla wa ala wanda yake Allah ta'ala ya girmama kuma ya daukaka subhanahu wa ta'ala Allah mun gode ma da ni'imar musulunci Allah ka sa mu yi karshe mai kyau ya Allah wallahu kalman Allahu ko da ta biyo bayan alhamdu ismun wani suna ne sabitun lahu wanda yake tabbatacce ga Allah subhanahu wanda yake tsarki ya tabbata a gare shi ya tadammanu wannan sunan na Allahu yana kunsan sifatal uluhiyya siffan cancantan bauta lahu ga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wa ma'anahu ma'anan Allahu kuwa al-ma'luhu shine al-ma'lu ai abin nufin da al-ma'lu al-ma'bud wanda ake bauta ma ku rike na faɗa muku koda kun manta ku tuna in ma ba ku manta ba ku sake tunawa ku ƙara rikewa kalman Allahu ta kunshi dukkan sunayen Allah gaba ɗaya da ake kiran shi da su duk wani suna na Allah ya shiga ƙarƙashin sunan Allahu ne shi yasa kullum ki rinka kiran shi za ku ji addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam na safiya da maraice da duk kusan wani abu da zai yi daga godiya sai sunan Allah ku duba yana farkawa daga bacci mai ke cewa alhamdu lillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi annushur da alhamdu lillahi yake fara kuma haka ana shiga aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur takun farko aljanna godiya ake kuma da sunan Allah to ke ko me kai ki kika kai je fushi da a duniya wani asara zai kai dan adam Allah ya ce a'a ya ce sai an yi me kike da me kika taka yar uwata me kika taka wai yanzu baki ga dakin da kike kwanciya ba gab da asbahin ma amma kin bude window kaman baki bude ba saboda zafi to ki kaddara a kabari kadai Allah zai ce a tsayi da mutane daga kabari ai musu hisabi ya zamu kwashe ni kabari kadai za a dauki lissafin kabari dan Allah ta na dan adam zai fita wallahi jama'a mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah rabbil alamin ubangijin talikai kalmar rabbil alamin da ta biyo ai ma'anar ubangijin talikai as-sayyid shugaba wal malik kuma mamallaki mun fade shi a baya ko sai ƙari shi shine walmudabbiru shi ne wanda yake jujjuyawa da jami'il alamin ga dukkanin talikai mun ce al'alam kulle masu Allah ko da abinda ba Allah ba kun ga saman nan Allah ke sa ta ruwa shekaran jiya na aka sha ruwa yanzu kuma yace zafi yazo yau gashi nan wani naji kamar ya tafi tsirara wake wannan aikin Allah subhanahu wataala ki ga gwanin cewa a cikin aikin yanzu ba kun ga ga muna muna zaune mun ga gari ya fara dishi dishi zuwa an jima duhu zai shigo hasken nan ya tafi ina hasken ya tafi sai Allah shi ke nan amsan kwarai da gaske sannan kuma shin kin ji ƙaran lokacin da duhu ke shiga cikin hasken nan kin ji wani kaka kaka wannan na matsa wannan na shiga yadlubuhu hafisa ha to wai a banza Allah zai haka a'a wallahi gaya muke wata rana ke ma za ki wuce kuma ba abin da zai faru eh wallahi wallahi tallahi za ki mutu kuma ba abin da zai canza a duniya ba abin da zai faru to daga ranar nan abin da kika je ma Allah kuma da shi za ki wuni shi ne abokin rayuwa yadda kika ki kina ci ki sha ki sha ruwa ki ji daɗi ki ce to daga wannan ranar alhassanatu wa sayi'atu ne abin tafiya wanda ya da kyau zai huta wanda ya ba da kyau ba Allah ya kyauta to Allah dan malam ya shi shine shugaba mamallaki mai juyawa da gudanar da jujjuya dukkan abin da yake ba Allah ba wahum kullu man si wallah kun gani ko al'alamin dinnan sune duk wani wanda ba Allah ba ta'ala ai ko wanda ba Allah ba ba Allah bane shi min jami'i asnafil makhluqat daga dukkanin nau'uka asnaf dukkan nau'ukan al makhluqat abubuwan halitta fi kulli makanin a ko'ina suke a cikin sama akwai mala'iku a cikin sama akwai al'arshi a cikin sama akwai iska a cikin sama akwai ruwa duk Allah ke gudanar da su wa zamanin kuma a kowane lokaci wanda suka zo a jiya Allah ya gudanar da rayuwarsu shi ya azurta su ya kashe su shi ya raya su shi ne sake raya su bayan mutuwa haka ma yanzu malamai suka ce wa qad bayyana Allah subhanahu wa ta'ala al-murad bil alamin haqiqa Allah ɗaukin sarki ya bayyana abin da yake nufi da al'alamin din nan wa annahu shamilu li ahli samawat wannan talikan kuwa shamilun ya kunshi ya tattaro li ahli samawati ga duk wanda suke cikin sama shine muka ce kaman mala'iku da sauransu ko wal ardi da doran ƙasa kamar mutane da tsirrai da dabbobi da tsuntsaye da kiyashi da aljanu duka wama bainahuma da abin da ke tsakaninsu haitu qala domin Allah madaukakin sarki ya ce qala fir'aun fir'auna ya ce wa mutanansa wama rabbul ya ga annabi Musa ku zo wani iskanci da rashin mutunci na fir'auna kamata ya ce wa man rabbul alamin amma sai ya amfani da kalmar da ke nuna ba abu mai daraja bane yace wa ma rabbul alamin yace ma annabi Musa wai menene wannan ubangijin talikan da kake ta faɗa qala sai annabi Musa ce da shi rabbus samawati shine ubangijin da ya halicci sama kuma yake gudanar da ita wal ardi shi halicci kasa da duk da yake gudanar da ita wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su ni mai magana da kai mai sauraro mara mutunci in kuntum muqinin amma fa wannan zai amfane ku ne kun kasance masu kankancewa da yarda shine ubangijin to me yasa aka kawo kissa a cikin al'umman ka gane cewa duk wanda ya saba ma Allah ba zai ji da dadi ba Ar-Rahman aya ta biyu Allah ta'ala ya ce shine Ar-Rahman sannan kuma Ar-Rahim Ar-Rahman mun ce mai gamaniyar rahama ko ar-rahim mai tausayi da jin kai mikael da minti nawa zan tsaya shida ta yi hadda minti biyu minti nawa za ku ya kara mu ba a goma ya yawa ke gidanki kusa ne hajiya akwai 'yan malali akwai 'yan can nesa minti nawa kuka ba shida da minti goma da minti nawa minti biyar yayin kara biyar? to to hanzarta shida da minti goma sai mu sai ka ji ka dauko ne okay amma ta sha'una kenan ne kun ga ya tsammani karanci da za mu tsaya shine shafi na na 42 mu gama dukkan kalimatin can mu tashi alfawaidu at-tarbawiyya shafi na 43 da ne tsammanin za mu tsaya Allah ya sa haka shine sai alkhairi na'am Allah ta'ala ce ar-rahman shine mai gamammiyar rahama ar-rahim kuma mai jin kai da tausayi ga mu'minai sai malamai suka ce munasabatul aya lima qablaha alakan dake tattare da wannan ayan da wanda ta wuce a bayanta na bayanta ita ce alhamdulillahi rabbil alamin ko a cikin wancan ayan farko mun ji Allahu a ciki nan kuma ayan an kawo ar-rahman kuma an kawo ar-rahim kuma mun ji Allahu cewa shine wanda ya isa a bauta mishi kuma kowa ya rasa na masa kuma shi shine sama da kowa to ne sai mala ce, lamma ku rinka murajan karatun nan dan Allah ko na samu ladan ku da kyau lamma jaa wasfullahi subhanahu na nafsuhu birububiyya a yayin da ya wuce da mu a baya cewa Allah ya siffanta kansa da rububiya halitta da azurta halittar da juyata allati ta'ani wanda ma'anar rububiyan nan shine annahu sayyid shine shugaba kamar yadda muka faɗa al-malik mamallaki al-ma'bud wanda ake bauta ma alladhi lahu mutlaqut tasarruf wanda shine yake da gudanar da abubuwa juya al'amura kai tsaye a sake ba tare da kaidi ba fi ibadihi a bayansa yanzu kun ga inda muke zaune anan ai bayan la'asar ne ko lokaci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ta bata ana karba addu'a ko to in muka ce ya Allah ka bamu aljanna idan Allah ya ce yanzu ya bamu aljanna ba wanda zai tada magana kun bayyana magana kuma insha Allah Allah zai bamu bi iznillah wallati qad yufhamu minha ma'anar jabarut wanda a cikin wancan al-ma'bud din al-allahun da allahun da muka biyo a baya a cikin ta qad haqiqa yufhamu ana fahimta minha daga cikin ma'ananta ma'anar jabarut ma'ana abun da ya shafi karfi eh wal qahr da tirsasawa da rinjaye Allah shi yafi kowa karfi kuma shi ke rinjaye akan komai to bayan Allah gama siffanta kansa da wannan ayan farko ja'a a wannan aya ta biyu ta ar-rahmanir rahim sai kuma Allah ya zo da wasfuhu inda yanda aka siffanta Allah subhanahu wataala bir rahmati da cewa shi mai rahama ne ha, bayan an ce shi mai karfi ne kun san galibi mu mutane gajiyayyu shi ko Allah mai kamala mu idan muka yi karfi zalunci muke yi shi yasa kuka ji Allah ya ce azizun shi mabuwayi ne sai ce amma hakim buwayen da ba zalunci ba karfa-karfa a cikinta bi na duwanda ga mun karya shi akan hikima ne kuma da adalci ba kan zalunci ba muka na sai ce muke da jaha haka wani gwamna ya taɓa nuna mana da samala adamawi ya nuna mana da malai sakinus almadani allah ji kansu da rama ya nuna mana court of arms ɗin da ke bayan kujerar shi na nigeria da malamin mala Abakar eh, sani birnin kudu na jihar jigawa ya yi wata nasiha a gabansa sai ya nuna ce wallahi malam muna cikin matsala kowa ya shiru menene matsala ya ce mu wannan tambarin muna ga shi ke kashewa shi ke rayawa da mun zauna a kujerar nan ji muke muke azurtawa muke talautawa ya ce sai dai kawai ku taya mu roƙon Allah yadda muka gane gaskiya mu bi ta Allah ya nuna musu gaskiyan ya sa su bi Allah ya sa kar su ji kuma su kunnin kashi da shi to Allah ta'ala sai siffanta kansa da rahama bayan ya faɗi shine mai ƙarfi da ke tursasa a bishi abauta mai me yasa Allah ta'ala ya haka liyan basita amalul abdi domin ya shimfida aikin buri na bawa amlul abdi ne ko da ya shimfida burin bawa fil afwi aka abin da ya shafi afuwa? mutum tunaninsa ya shimfida akan zurfafa tunanin cewa Allah zai masa afuwa in zalla idan ya samu zamiya wa yaqwa raja'ahu kuma Allah ya faɗi shi ar-rahmanir rahim ne saboda ya ƙarfafa ya zamto yayi ƙarfi mene raja'uhu kyakkyawan zato da bawa yake ma Allah naka ce Allah ne mai rahama mai jin kai sai ka ji kana da sha'awa da san Allah ko in hafa ko da ko mutu ya samu zamiya da kuskure na zunubai in ya san Allah ar-rahmanir rahim ne in kuma ya tuna wannan sai ya ji to ashe Allah zai yafe mai in ya koma gare shi sai wanda ya bashi daman ya tuba an gane ko yawwa wa aidan hakanan har wayo lamma wasafa Allah ta'ala nafsuhu bi rububiyya a yayin da Allah subhanahu wataala siffanta kansa da rububiyya bayyana sai ya fito a sarari anna tarbiyatahu ta'ala lil alamin cewa rainon da Allah yake ma duniya da talikai laysat li hajatin bihi ilaihim ba wai Allah yana rainan mutane ne don yana bukatan wani abu a wurin mutane ba yanzu da Allah ya ba mu numfashi ya ba mu rai ya ba mu ruwa ya ba mu kaza ba wai don za mu iya tsinana masa wani abu bane kun gane ko ka jalbin manfa'atin wai kamar mai tunanin ai an muna yawan sallah Allah zai amfana da sallar mu wane mutum au jab'i mudarra ko kuma mai tunanin wai ai yawan sallar mu da bautan Allah mu zai sa wani abu ba zai cutar da Allah ba a'a wa inna ma hiya li umumi rahmatihi sanu dai kadai Allah subhanahu wata'ala ya samu mu bauta masa ne saboda gamammiyar rahaman da Allah yake da ita Allah yana da rahama wanda ta game komai wa shumul ihsanihi da kuma kewayewa da tattare dukkan wani kyautata wanda Allah ya tattara da shi kuma yake da shi subhanahu wata'ala ma'ana da Allah ya ce mu bauta mai mu za mu amfana mun gane ko Allah ta'ala ce ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an tutaimun ba ma neman wani abu na arziki daga wurin mutane ba ma neman kuma sai sai asalin wato sun sun ciyar da mu to ba ka muka so ba amma gaskiya yana ga tsayawa anan shine maslaha saboda yanayin lokaci kuma sun ku suna da nisa bana so kuna isa gida kuma magariba tare. Ya gara ku isa kafin lokaci Allah ya datar da mu a gobe kun sani ɗaya ga wata ne ina zuwa karatu wurin malaminmu muhammadu sani umar rijiyar lemo a jihar kano ko da asabar ɗin farkon wata dama kun san da wannan so da aka gobe zan je karatu insha Allah na aka karatunmu sai sai ran lahadi insha Allah ai kwana ɗaya muke yi ran lahadi ko za mu shigo kafin lokacin kake muna da program a biyu ke dai da safe ba ya so a zahar ba in ya kai sha biyu muna iya tasowa insha Allah wurin Allah da mu karatu insha Allah Allah ya datar da mu ah, mun ga rashe-rashe da aka yi da yawa a kafafen sadarwa a yau din nan akwai Dr. Hadi na ga Dr. Hadi na masallacin ɗan fodiyo ko kocinin wada ne Allah ya masa rasuwa da za an yi sallan jana'izansa a masallacin ɗan fodiyo da ke nan cikin garin Kaduna